da ba idi ya tashi ya soke farali a wani masallaci da ke kusa da gidansu sannan ya dawo cikin gida haka kawai ya ji zuciyarsa ta tursasa shi lallai sai ya tafi makaranta da dukudukun safiya wai me zan je na yi a makaranta da sassafe ne bayan sai karfe tara nake da lakca oho ka fi kowa sanin abin da zai kai ka makarantar da sassafe zuciyarsa ta ba shi amsa idi ya ji kamar ya ƙwalla iyo ganin zuciyarsa take fusgarsa ya faɗa rami kuma ya san tsalle ɗaya ake faɗawa rami sai a yi dubu ba a fito ba yana ji yana gani haka ya shiga ban ɗaki ya watsa ruwa sannan ya shirya tsaf ya shiga falon mahaifiyarsa larai baba ni zan tafi makaranta idi ya ce da mahaifiyar tasa bayan ya gaishe ta da sassafa haka ko karyawa ba ka yi ba ka bari ko ɗan shayi ka sha kafin ka tafi mana idi ya girgiza kai wani ɗan aiki ne da ni a can makarantar shi yasa nake son na je da wurwuri na yi na gama da shi kafin a fara shiga aji to idi ungo wannan ka karya idan ka fito idi ya sa hannu biyu ya karɓi ɗari biyun da ta bashi sannan cikin hanzari ya fice daga cikin gidan cikin sauri-sauri. Karfe shida da ‘yan mintuna ya ta ƙofar makarantar tasu ta FCE. Ya tarar da masu gadin ƙofar ma yanzu suke ɗan shirye-shiryensu. Alamun cewa ba su daɗe da tashi ba. Hakan ne kuma ya tabbatar wa da idi wahala idan ɗalibi da wahala idan ɗalibai sun fara shiga cikin makarantar. Barkanku da asuba, Idi ya gaishe da masu gadin ƙofa. Yawwa, barkanka dai, wani ɗan tsamurmuri daga cikinsu ya amsa. Yawwa, har an iso? Eh wallahi, Idi ya amsa, sannan ya samu waje ɗaya ya tsaya yana kalle-kalle. Ya ci gaba da tsayuwa a wajen har ƙarfe bakwai da 'yan mintuna. Ɗalibai na ta shiga cikin makarantar, wasu akan abin hawa, wasu kuma a ƙasa, jefi-jefi. Jibi yakan saci kallon duk wani ɗalibi da zai shiga cikin makarantar tasu. Daga can gefe ya hangi wata bakar mota, ƙirar Fijo ta tsaya, jim kaɗan sai wata kyakkyawar budurwa ta fito daga cikin mota. Ta rataye daka, tana sanye da wani yadi na materials, fari mai ratsin ja, da wani takalmi mai tudu, shi ma fari ne da ratsin ja a jikinsa. Duk da yake mayafin da ke jikinta ba wani babba ne ba, da ya rufe mata jiki gaba ɗaya. amma shi ma ya haɗu da kayan da take ya haɗu da kayan da ke jikinta ta rufe murfin motar sannan ta nufi ƙofar makarantar ta fce a lokacin ne kuma motar da ta kawo ta ta juya ta tafi tun daga nesa idi ya shaida 'yar kyakkyawar budurwar ita ce wata ta tsokane shi jiya a cikin makaranta ita ce kuma wacce tunaninta ya mamaye zuciyarsa tun jiya sai yanzu kuma ya samu amsar da yake tambayar kansa tun ɗazu cewar me zai je ya yi a makaranta da sassafe ashe dan ya zo ya ga yar kyakkyawar budurwar ne kai ita ce wallahi tab gaskiya tana da kyau sosai to yanzu me zan ce mata idan ta zo kawai na shige cikin makaranta kada na bari ta riske ni anan idi ya tsinci kansa yana faɗin waɗannan maganganu shi kaɗai idan har idi ya lura da ƙarasowar kyakkyawar yarinyar bakin ƙofar makarantar to da ya ga biransa da ya faɗi ƙasa daga cikin littafinsa saboda karkarwar da hannuwansa suke yi la malam biranka ya faɗi a ƙasa kyakkyawar yarinyar ta ce da idi sa'a da ta iso dab da shi idi ya sheƙeƙe ya kasa cewa wani abu saboda a tsammaninsa yana ganin wannan karan ma kyakkyawar budurwar zolayarsa take sanyi. A bisa mamakinsa sai kawai ya ga ta sunkuya kasa ta ɗauko biran ta miƙa masa. Karɓi mana, biran naka ne, ya faɗi ƙasa. Da gaske ba wai wasa nake ba. Idi ya dubi biran sosai ya tabbatar biransa ne. Na gode, sannan ya yi ɗan murmushi, ya juya zai shiga makaranta. Bayan ya karɓi biran. sai ya ji wani abu mai kamar magana ɗesu ya juyo wuyansa sai ga shi yana kallon ya kyakkyawar budurwar idi ya so ya rabu da yarinya ya tafiyarsa amma sai magana ɗesun da ke tattare da halittar yarinya ya fuzgi zuciyarsa bai san sa'ad da ya furta mata cewa kina da lacca da sassafa haka ne na kin zo da wuri ba malam ai yau ne ban zo da wuri ba kamar yadda na saba yanzu fa karfe bakwai da rabi wani lokacin matan shiyar saura nake zuwa makarantar nan yau ma dai don dai direban gidanmu baya dan jin daɗi ne shine wani makwabcinmu ya tuko motar ya kawo ni don haka shi ya sa na dan makara yau a wani bangare a wani bangare kike ne cikin makarantar nan idi ya tambayi yarinya lokacin da suke jere suna tafiya ina bangaren languages ne kuma aji na biyu ta ɗan yi murmushi. Ajin ki biyu fa kika ce, to ya aka yi tun da nake zuwa makarantar nan ban taɓa ganin ki ba, sai jiya. Kuma ajiyar ma da na ganki na yi tsammanin ke ba 'yar makarantar nan ba ce. Yanzu don Allah da gaske baka taɓa gani na ba sai jiya. Ƙwarai kuwa, da gaske nake wallahi. Ni kuma kaga tun shekarar da muka shigo makarantar nan na ganka a wajen registration. sai na ga kana burge ni kuma a kullum ina ganin ka a cikin makarantar nan ban taɓa yi maka magana ba sai jiya ko da yake akwai wata rana da taɓa zuwa wajen iyamu mai sai da littattafai zan siyi biro sai na ganka a tsaye a wajen na ka siyi littafi za ka bata kuɗin sai na ji wai iyamin ta ce ka bar shi haka kawai a lokacin na ji wani haushi har na yi niyyar na ɗebi kuɗin na bata na ce na biya maka sai na yi wani tunani na fasa amma tabbas na dawo shi kuma har na bar wajen kana nan a tsaye a wajen kuna hira idi ya yi ɗan murmushi sa'ad da ya ji son ya kyakkyawar budurwar da ke kusa shi ya mamaye ko'ina a jikinsa me ya sunan ki dan allah me yasa kake son ka san sunana bayan ba ka damu da ni ba ina kawai zai fi kyau mu riƙa gaisawa kafin shi ma in yi mutane Idi ya tsaya cak sa'ad da suka iso kan wata kwana. Ya dubi yarinyar sosai, sai ya ga idanunta da ke yi masa wani irin kallo kamar na rara suna kan idanunsa. Kin san kuwa rashin sanin sunanki a yanzu zai iya zama daidai da na rasa kwalin NCE ɗina a yanzu. Wanda kin san saboda shi nake ta wannan bakar wahala To da na rasa sunanki a yanzu gwara na rasa shi. Ta ɗan yi murmushi. sannan ta ce sunana ai ka daɗe da saninsa sai dai kawai baka san ana kirana da shi ba don allah ki faɗa mini ban san mintuna biyu su wuce daga yanzu ba tare da na san sunan ki ba ta ɗan yi murmushi sunana idi kamar yaya sunanki idi sunana kenan idan baka yarda ba kuma shi kenan idi ya yi yana kallon yarinyar a lokacin da take ɗan murmushi. Kai kuma yaya sunan naka? Allah baki Allah ya baki haƙuri, na fahimci al'amarin naki azimin ne, na wuce zuwa aji. Har ya juya zai tafi sai ta sha gabansa tana dariya, haba idi. Kai yanzu sai kai fushi da ni, in nai maka wasa, to sunana Zainab. Idi ya yi ajiyar zuciya. To, da me yasa kika ce mini sunanki Idi eh? Na yi maka haka ne, kawai don na nuna cewa tuntuni na daɗe da sanin sunanka. Kai kuma sai yanzu kake ƙoƙarin ka san nawa sunan, saboda baka damu da ni ba. Idi ya yi ɗan murmushi. Haka dai kika ce, amma aini na san yanzu babu wata 'ya mace da ta shiga cikin zuciyarta Tai yi kane kane face zainab wacce take kusa da ni a yanzu gaba ɗayansu suka yi murmushi a yayin da idi ke kallon fararen haƙoran zainab da ke haskake masa idanu ɗan wasu lokuta matasan biyu na ɗaya suna duban juna idi ya duba agogonsa sai ya ga takwas saura minti biyu zainab ina da lakta yanzu ko ba za mu fito ba sai karfe goma kuma da zarar mun fito za mu ƙara shiga wani ajin har zuwa karfe ɗaya. Don haka nake ganin ba lallai ba ne mu sake haɗuwa. Yana da kyau ki bani cikakken adireshin gidanku a yau ɗin nan. Zan kawo miki ziyara ta musamman. Cikin hanzari Zainab ta rubuta adireshin ta gaba ɗaya a wata 'yar takarda ta miƙa wa Idi. Sannan suka yi sallama da juna. Idi ya nufi ɓangaren su. A yayin da ita ma Zainab ta sha wata kwana.